ciki mai ta kunsa ta ci ko ya sa na fi so na ga ta yi nisa dan hakin da farai na shi zai tattali na mana ya soyayya shi zai sa mata dan daɗi ai gobe ma rana ce kullum fatan mu magano tiriri na yau ko sake mato dan taka kan